cikin abin da ke kebantuwa da al'amura waɗanda suka shafi addini wal kalami da kuma zance fi ismati na, cikin tsaron annabi musa sallallahu alaihi wa sallama. wa sayar anbiya da sauran annabawa salawatullahi alaihim amincin Allah ya tabbata tsirar Allah ta tsirorin Allah kai to a dai bashi kai bauchi ba ya da jami'in shi ne tsirar Allah ta tabbata gare su ƙara alƙali abu da faɗi wa faƙa wallahu ilam mai karatu ka san ana a ma'auka minar tagayyurati waɗanda suka shafi jirkice-jirkice wal'afati da aiboba su ne na ƙashe-na-ƙashe ala ahadin bashari bisa ɗaiɗaiwar jinsin mutum to la ya halo ba ya wahintuwa an yi ɗara ya auku ala jismihi a bisa jikin shi au ala hawasihi ko a bisa hawas wancan jismi abin da ya shafi jiki gaba daya hawas abin da ya shafi ji gani ɗanɗano jin ban san sunan shi ba da hausa irin izan ka taɓa abu hakan nan to ka fahimci kana so ko baka so kana jin daɗi ko baka jin daɗi to ina jin bamu da shi ko da hausa ko ba shi ne kaya ba kuma a ya aika ga daga zuci ne wani bai da tsinkaye ai asalin tsinkaye hangen nesa yanzu kamar yadda zan mutum ya taba jikin mutum kaddar misali mai mata da mata shi ko mai miji da miji in an taba da wani nufi ba za a fahimci wani abu ba to irin wannan ko ka taba abin da za ka ji alamar ba ka san shi ko kuma taba wa zai ka ji a ah, to abin da kake so to wannan shi ma yana daga cikin hawa to su dai biyar ne ji da gani da jin kanshi wannan da ɗanɗanon baka to to sai kuma taba shafa hakan shi na shafa jiki eh, eh yau wanda za ta yi. Eh, domin wannan yau wadda aikin ta ne ko ba to shi ne impulse impulse to impulse din to kaji wannan to bigare kasdin ba da nufi ba wakati yarin ba da zaɓi ba misali kal amrali kamar cuce-cuce na jiki to suna iya fada ma kowane annabi ba ma annabi muhammadu ba wal asqami da cuce-cuce auta dara ko kuma ta auku bi kasdin wato dunihi wanda yake ce mu dunihi wato kamar ka sha abin da ke iya sa ka ciwo din wakati yarin ko kai aikin da dole ka gaji wannan ba kai ne ba ka zaba to akwai wanda ke kwance kuma bai gajin ba ko kuma ya gajin amma ba aiki ba Allah ya sanya mashi wani ciwo ne wanda zai ji alamun gajiya wa kulluhu dukkan wannan fil haqiqati in aka koma a haƙiƙa a tsakani da Allah to amalun wa filin aiki ne na jiki wa filin da aiki da har walakin jara rasmul a ah, alamun dattijantaka alamun da tijantaka jara ya gudanu bi tafsilihi da karkasa shi ila salasati anwa'in zuwa ga kaso uku misali akadin bilkalbi je ka fice nufi a zuci wa ƙolin bil lisani da faɗi a harshe wa amalin bil jawarihi da aikin gaba to duk waɗannan ɗabi'u ne wani ɗan adam kan yi wajen mi'ul bashir dukkan mutane da ka gansu ta darwa mul'afatu ai aibo ba na aukuwa gare su kaga kamar rashin ci to da rashin gani da kasa iya tashi allah karba mu da shi wata gayyuratu da jirkice-jirkice wato kamar dange ido ɗaya allah karka jarabe mu da shi bil ikhtiyari wa bi ghairil ikhtiyari a misali ko da jawar mutum ko da kaddarawar Allah duk waɗannan abubuwan na faruwa fi hazihi lujuhi kulliha to wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi mai da abinci wa in kana min al ko da kawai yana daga cikin jinsin mutum wa juza ala jibillati kuma irin waɗannan abubuwa sun halatta a ɗabi'ar shi to ya juza ala jibillati al-bashari amma ba na biro da Allah waya juza ala jibilati ma ya juza ala jibilatil bashari abin da ke halatta ga ɗabi'ar mutum shine jibillati to ya juzu yana halatta ala ala jibilati a bisa ɗabi biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayan dai an ce wannan mutum mutum ne to da ɗabi'a shi da ɗabi'a mutane duk ɗaya sai dai in Allah ya ga mai ya canji faƙar ƙamatul barahinu hujjoja ta tsayu alƙadatu mai yanke watan mar kalimatul ijma'i kalmar ijma'i ta cika ala khuruji bisa fitar annabi muhammadu anhum daga jinsin mutane wato daga tsarin bashariyar mutane watan zihi da tsarkake annabi muhammadu an kasirin daga mafi yawa min la'afati na aibo ba in kullu ra'ayi ya taba fitowa za shi sallah amma bai iyawa yau sai ya daddafa kafadin wasu daga cikin sabon shi ba shi ne asalin jalsatul israha ba da suke yi ba a dama ba a zargi to ai an taɓa yi illa hadisin bai ci gaba ba ne aikin bai ci gaba ba ne babba aka bar shi to waɗannan masu ƙaramar kwanya kuma sai suka ɗauko shi da niyyar su kuma su ruɗa mutanen da suka ta samu a cikin addini domin ka san wannan wata ɗabi'a ce ta mutumin zamanin yanzu da zaran ya ga hadisi sai ya ɗauko ya zo ya ruɗa mutane duk ya raba ku da malaman ku ya ɓata su ya kace-kace da su ya nuna ga hadisi ai in ga hadisi ai ba abin magana kuwa ba a'a to wace maka ana bin magana wani in ga hadisi wato sai ya ta nuna kamar su su kadai ne ke bin annabi su su kadai suke kan hadisi amma ba ka baje lasul isra nan in ka tambayi yi mutum dalilin yin shi to ina tabbatar maka hujjar shi sai ka ga ya shiga kame kame ina jin in dai ba manta ba kamar abu hanifa da ne fa kadai ke tafi da wannan Israa isra nan. domin hadisin ba a ci gaba da aiki da shi ba sai mutane malaman mutu sai suka dauke shi a matsayin kamar larura ko wani dalili ka ga misali ba kashi na zauna ba na yi haka na kuma buɗe jiki na baka to zai yi kullum a haka zan karatu nan yanzu dai ka ga albarkacin fitowar da ne daga tafiyar can na dan motsa jiki to shi ta da jini na ko ka kaga na zuba to inda ku da dun na same ku na haka kuna dai ai kaga babu mu zuba din to sai a ce kullum in za a zauna sai a yi haka haka duba gani kaga ba zai yiwu ba amma yanzu in kullum a zaune nake karatu to abin da za a dauka bani karatu tsaye ko ko ba ka wani tunda kullum dai a zaune ake illa zaman ko da kushin gida ko da muke ko da yaya ne to a zaune dai ake to Allah ka taimake mu to shine watan zihi da tsarkake annabi Muhammad an kasirin min al-afadi daga mayoyitan aiboba alati ta kan wadda take auku alal ikhtiyari a bisa ga zabi wa ala ghair al ikhtiyari kama sanu bayinu kamar zamu bayyana da shi insha Allah ta'ala fi ma na tibi cikin abin zamu zo da shi yau mina tafasil daga sauran fasalola Fasalola akwai fasali fi hukumi aqdi qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin kulle zuciya annabi Muhammadu min wakatin nubuwati daga lokacin annabtar shi ilam mana hanar lahu wa iyaka taufiqa ko ne? aina hudu ya cika ɓanna ne wallahi e wato abin da ake nufi za ka kulle zuciyarka akan abu to wani abu ba zai zo shige shi ba tunda misali ya fara magana da Allah da sunan wahayi to dole zuciya shi ta bambanta da zuciya sauran mutane to irin wannan da ke to shine ilam wato kasan manahanar lahu Allah ya mana baiwa wa iyaka kai ma ya baka tofi ƙaho ka tarɗe shi an da ba ji laƙa mai abin da ya rataye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato bi da rike tauhidi a ta hanyar tauhidi wal ilmi billahi wato da kuma sanin allah wasu fati wato da sifofin allah wal imani bihi da imani da shi wani ma uhe bihi uyun ilai da abinda kuma aka yi mashi wato wahayi to fa ala gayatul ma'rifat yana a matukar sani wa wuruhil ilmi da bayyana ilmi wal yaqin wato da yaqini wal intifa'i shine da koruwa an jali an jali mm. bishayin gabarin jahilta ga abu min zalika na wannan ma'arifa da bayyana ilimi da yaƙini dinnan su ne ma'anar zalika wace ki da korewar kokanto awon raibi ko shakka fihi a ilimin da aka bashi ko tauhid na aka bashi wal ismati wannan rubutu kan bai da kyau wal ismati wato da kuma tsari ko kariya min kullum ma yubafu min kullum ma yubafu nan min kullum ma yuradu ma'arifati daga duka abin da yake kishiyar ilimi al ma'arifati sani zalika da wannan bayani wal ne. da rashin yaƙini haza wannan menene nan ban ba fa haza wa ma'a ina zuwa da ka ta an gama gyara tukunna haza ma wa ka ijma'ul muslimina alaihi na kan a kawo dai gani tukuna haza wannan na a'a to babu shi to gaskiya haza ma waƙa al'ijima'u abinda haɗuwar malamai ya kullu alaihi a kan shi kuma wala ya sihu bil barahini ko to shi ne wala siu bil barahid bai ingantuwa da hujjoja alwari hati bayyanannu ay yakuna fi uqudil anbiya'i a ce akwai siwa wani Allah fi uqudil anbiya'i a cikin zukatan annabawa to ka ji malamin gaskiya abin nufi za a cire son kowa a zuciya ne to sai a bar shi wa to son Allah ka san ga ɗabi'a mutum mutuntaka duk wanda kake so to kakan fifita shi akan duk wanda ba shi ba ko ba haka bane duk wanda kake so to kakan fifita komi nashi akan na duk wanda ba shi to yanzu tun da shi annabi muhammadu an fara magana na da shi a matsayin annabi to yana fada masoya kaga duk mutum na kaunar dangin shi dangi yana kaunar kabilar shi yana kaunar garinsu yana kaunar al'adar shi ko to kuma sannan ga uwa uba matan shi da 'ya'yan shi to da duke shi kowane mutum na na na daga musu ba to kullum la'afar ta biyu ne ba ma shi nike ni ba wancan hal adullukum ala tijaratin tunjikum Tunin na biyi wa to a bashi nan da ni ma eh shi ne na kama wato ba ma wannan ayan ke so ba a takaice dai wanda kake so kana fifita shi akan duk wanda ba shi ba to shi annabi Muhammad sai an cire mishi son kowa an bar son Allah kadai a cikin zuciyar shi domin saboda kar ya yi musharaka tun an kuka lura karatun mu na jiya ai ya ce lokuntu muta kisan kalilan babu ababakar walakin ukhuwatul islam ko to ka ukhuwatul imani kai <coughs> to kaji to kaji wannan wala yu'taralu ba a yin gardama ko bira ala haza bisa wannan bayanin namu bi qawli ibrahim alaihi salam ko kala ya ce bala walakin li yadma inna qalbi ba ya yi tambaya ba sai ce a walantumin? min bala amantu walakin li yadma inna qalbi to wai ba za a ce a ko zuci annabin ba ta nutsu ne ba sai da aka yi haka is domin lau ya shukku ibrahimu da annabi ibrahim zai yi shakka fi islam ya shukka ibrahimu kenan domin ibrahim bai yi shakka ba da lahi ta'ala a cikin zaɓin allah lahu wato gare shi fi ni na ce menene ne kai kai kai a ba shi bane fi ikibar Allah ta'ala lahu cikin ba ba da zaɓin da Allah ya yi shi Ibrahim mai baki na ke cewa ne wai subhanallah fi ikibarin lahi ta'ala lahu cikin ba da labarin da Allah ya yi lahu ga Ibrahim ya ilmauta da raya matattu ba wai ya yi shaka ne ba bai kuma shaka ba walakin arada dumani na talkalbi sai dai ya yi nihin na zuciya kuma wa na munaza'ati da barin jayayya shahadatul ihya'i domin ganin yadda aka yi wannan rayawa din to fa sallahu ilmul awwalu sai ilimin farko ya tabbata gare shi biyu ku'ihi da aukuwar wannan ilimin wa aradal ilma saniya ya nufi ilimi na biyu bi kaifiyati da hakikanin wannan ilimin da wa mushahadatihi da ganin shi abin nufi kafin a gaya mashi ya san ana yi kaga ilimin farko ke ya ga yadda ake yi to kuma shine ilimin to kaga na biyu alwadahu sani anna ibrahim alaihi salamu inna ma arada tibara manzilati wasu suka ce a ya nufi jarraba matsayin shi ne inda rabi a gurin ubangijin shi ya isa mashi haka ko bai isa ba wa ilma ijabati ko ya san an sawa shi da a wata addu'a da ya bi su'ali zalika da wannan tambayi min rabbihi daga ubangiji shi waya kunu qauluhu zancen shi ta'ala to sai kasance a walan tumin ai a walan ai tusaddiq ai a to shin ba gazgata bane bi manzilataka da matsayin ka mini a guri na wai wannan wa fasarar malamai ce wa kullatika da zaman ka ba daɗai wasu da fa'ika da zabin ka alwajen salisu fuska na uku annahu sa'ala ziyadata yaqini ya ƙara tambayi yaqini wa quwwata dumaninatin da ƙarfin dumanina wa in lam yakun fil awwal shakun ko da ko babu kokanto fil awwali a ilimin farko izul ulumu domin su ilmoma ad-daruriyatu waɗanda na dole a san su wannan ziretu da wanda sai an yi karatu ilimi daruri wanda hankalinka ke baka yanzu jinjiri to da bai da hankali in yana jin kuka a in yana jin yunwa to ko gishi me yake yi in yana jin ciwo a jikin shi me yake yi idan yana jin kashi ko fitsari me yake yi a a yi zai yi yana a da babu hankali ce domin misali duk mai jin yunwa ba kuka ne maganin yunwa ba maganin yunwa abinci duk mai jin ciwo ba kuka ne maganin ciwo ba inda hankali to cewa zai ciki na na ciwo a bada maganin ciwon ciki ko ba haka ne ba to yanzu nan abin da shi yake nuna mana ilimi wanda shi ka laruri wanda kake iya fahimta shi in dai da hankali yanzu kaga gari ana ta zafi an haɗa hadari ana taulikiya dala sai wani ya zo ya ce maka za a yi ruwa to a wata makaranta ake zuwa a karanta in ka ga gari ya hada hadari ana taulikiya alamun samun ruwa ne ko haka ne idan mutum ya tafi yawon shi dare yi wake gaya mai ya tafi gida akwai wata makarantar da ake koyon wannan ne haka nan idan zai jinwa akwai wanda ke lallabowa ya gama mashi yana jin yunwa haka nan yana so tukumi to wannan shi ake ce ma daruri wanda dole kowa ma na da wani ilimin ba sai ya tafi makaranta ba an nazari wannan sai ka bude an ja an fasar an kara maka bani kamanci an tuna maka mm. faƙatta wato ta faralu to waɗannan ilmomin da kake gani da nazariya da garuriya to ta tafaralu tana bambantuwa fi kuwata a ƙarfinta wato ilimi na da ƙarfi a gurin mai yin shi waɗara nushi kuki da auko kokanto ya daruriyati bisa abubuwan da suke na larura to wannan akwai Un-un, a waɗar yano shikoki alal daruri ya ti ni'un aukuwar ko kwaka ko ba haka ba to ga ilimin laruri wannan ba zai yiwu ba wai gari ya haɗa hadari ya yi baƙi a rika walƙiya wani ce ba alama samun ruwa ba ne eh? ko a ci a ƙoshi a kwanta a ce wai ba alama a jibarci ba ne ko a kici a kwana a waye gari a ce ba a jin yunwa dala akwai shakka jin yunwa to ne nan kaga misali waɗara ya nushukuki alal laruri ya timutani aukuwar kokanto ga ilimin da kowa dole ya san shi to wannan ba zai yiwu ba wa mujawwazin fi nazariyati amma abin halattawa ne a cikin ilimin da ake karantawa ilimin karanta kana iya karantawa baka gane ba wanda ya fi ka fahimta ko ilimi in ya karanta sai ka jaye bayanin da ya fi naka ko kuma gaba ɗaya ma kai baka masu abin da aka rubuta ba to wannan shine abin da ake nufi fa'ara da intiqala annabi ibrahim sai ya nufi cirantuwa yawa minan nazari daga ilimin bincike awil khabari ko la to shine ya jirantu aula kabar ko ya jirantu daga labari ilal mushahadatu zuwa ga ganin ido tunda misali da labarin da aka gaya maka da abin da idan kai gani to ba bambanci da abin da ka karanta amma ba ka gani ba da abin da ka gani to ba bambanci to wannan shine magana yawwa to yayi za ma ka ji wannan nasin in ma kake yanzu za ka ci tumu wata raƙi ya cirantu wato daga hauhawa min ilimin laƙini daga ilimin yaƙini ila aida laƙini zuwa ga ainihin laƙini yanzu abin da ke ce mu ilimin laƙini duk mai hankali ya da wuta tana da mai ana da shaka cikin wannan to amma da Allah da mutumin da ya ga wuta ta kona da wanda shi kuma wuta ta kona shi kaga shi wancan yana da ilimin laiki ne wannan na da ainihin laiki ne da wanda aka ba shi labarin an kwana da yunwa an yi ta mugu mafarki saboda kwana da yunwa da wanda shi shi ya kwana da yunwa yake ba da labarin da wanda ake ba labarin alhali mai ba da labarin gaskiya ke faɗa wallahi an sanya kwana da yunwa ya kuma yi ta sabbato saboda yawa kasan yunwa na son yin surutu to mai ba da labarin mai gaskiya ne shi wanda ake ba to kuma gaskata to da wanda ake gaya mashi kuma ya san gaskiya ne ake faɗa da wanda shi shi ya jita yake ba labarin to ba bambanci kaga ga ilmu ne ga laiki ne. to falaisa la khabar kal mu'ayanati to labari dai ba kamar ganin ido ba ne duk abin da aka ce ilimi ne to an yi da gaskiya ne amma kai practical to shi ne babban ainihin yakin wale a don haka ne ma kala salim na abdullahi tusiri ya ce wato a to me ke a rubuce ga naku ban ji ba kashfu kowa na shi da kashfu ne haka nake so da kai Allah da ma kara musu karatu bayan nasu da Allah ni ma dan kara mu amma dan kadan. mai rubutun mu yayi ba daidai bane ba shi kashfu din sa'ala annabi ibrahim ya tambayi Allah kashfa gida iliyani rufe wato kwaranye rufin ganin ido les dada don ya ƙara tamakunan samun iko binuwar leƙini wato da hasken yaƙini wai fi hali a halin shi wai mutum ke baka labara abu ga ya can ga ya can kuma ka san gaskiya yake ba ƙarya ba ne da ga ya can a labarin shi wanda ka san kai abdurrahman zo ka duba mana ka su kwashe min takalma tashi tashi da allah ba sai ka sani alaman tambaye su mai suke nema tukun su kara gaba yana ce ma gaye can gaye can kuma ya gan shi kuma gaskiya ne to da ya nuna da yana nuna maka da kai ka gani waye fi zurfan sani kai da ka gani to duk wannan wadi yana fa wanke annabi ibrahim ne akan cewan rabi yawa arni kai yi mota ko to ne na wa duk ibrahim ne ake ta wankewa nan inda za gane malaman na dun Allah ne duk wani abin da zai san mana na kokanto ko haka ko ba haka ba ko mu samu a kan annabi ibrahim ba ana ta kwarin yi mana shi to bala na ko babban nasu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am marfu'in hadisi ana ke ce wa marfu'in hadisi yanzu mu dauki mala abubakar shine annabi muhammad misali to narwa ci hadisi ne sahabi ne ka rawaita gurin abraman ya rawaita gurin ka mala shehu ya rawaita gurin kawai shi kenan ba da niyyar cin mutunci ba ba da rashin amana irin ta mala shehu ko ba sai ci an rasu lalai sallallahu alaihi wasallam ban shi bai ma gan shi ba ko da sahabin ne to shi bai gan shi ba ya musulunta a kano annabi na kwatakwai ko bai samu zuwa ba kawai daga an ɗauko hadisi daga fatakwar an kawo mashikanin shi ya tashi fada sai yanke duk waɗanda yawwa ko ba da niyyar ha'inci akwai wanda aka yi shi na ha'inci shi ne mudallas kawai sai ka cire wani wanda baka so ciki don wai kai kafi karfin karbi hadisin nan guri tunda ka ga kamar mu yanzu a mutane akwai wanda ya san kana da karatu amma ya karfin ya yi gurinka yanke wasu wanda ba sa so su ai suna ba mata ai da ta ne ma ai da babu komi yau ko da zaka na jin zagzaki na ta iskancin shi ai ba shi suke yi ba wato gaba daya juyin juyi hali suke ma addini duk wannan kai kana ɗiban karamar fitina ce a gurin su ba ita ba ne ba ai gaba daya wani ba shi ne fuska ba to haka suke so to su bai da addinin gaba duk abin da ka sani kaga ba su canza shi ba tarkon ka suke babu abin da suke daidai duk abin da ka san ana shi addinin musulunci da su za ka tadda inda suke yi zuriyan ɗinsu su kadai to za ka ga sabanin abin da ka yi to ka sani ai rubuce ki malam ba ba molan kaliki ba na gandun da na sama kone da wata ƙasa a ji wanda an ma dafa kasar da hoton wani masallaci ko da hoton ne to kowane na shiri duk inda zai sa rubutu to yanzu zan ka tafi iran ko aka ɗauko maka sallar da suke yi iran in ka ga abin da ake to kai da gani ka san abin da suka zaɓa da suke ba abin da annabi ya bi duniya a kan shi ko a ta yi ya ka ne gaba ɗaya sun cire annabi wa aliyu suke zaɓa ni abin da nake so ku fahimta ni ku gane na yi maku ƙarshe ne duk ku dai duk wani gefe kun taɓo ne kun taɓo na idan wannan shi ne fuskar addini to haka suke son fasa su mai da shi to gaba kowa ba ya cike kowa baya ku dai duk wata wahala na ce muku fa komi ne ne ni ban ce muku ban da kaza ba hatta qur'anin nan akwai shi shine musaba fatima ai wannan kagar rubutun usmani ne eh a ai duk shirin da za ka yi to sun fi ka shiri domin da kai da barawan da zai zo gidan ka ya kwace ma maka ko bayan ya san kana shiri da shirin kar nashi wanne ne gaba wallahi na shafi naka domin kai in zaka je ka ba malami naira dubu goma ya sauke maka alkur'ani dan Allah ya kiyaye maka dukiyarka shi zai ba da dubu talatin akan Allah ya bai sa dukiyar taka saboda ka shirin dan shi a ya wuce da abin da kake dan mani duk da zaka bullo musu sun kare abinsu sun tsara yadda za su halaka su halakar da mai su kuma ba su yi a cikin duniya ai ma yanzu kana magana za su ce maka bashi tun da sun san kai dan suna ne a ce ina mazafatin ban yi cakana da shi to ba mu shi mu ma muna san shi kaga dole sai ka kare ta kanka da kanka malam mutanen nan sai dai mu yi addu'a Allah ya sharaba mu da sharrin su ya raba 'ya'yanmu da su jafar ah. to ji ka annabi ah. ka san biyu ne akwai wanda suke jika akwai kuma dan uwan na ali a'a ai ko a sai na alin bangaren sai da kadai suka dauka dama mana ai yana da mazaba ma ko in ka ji ji ce abu abdullahi kai na'am ka ji ka to ya zaka yi ma magana mazaba su ina ruwan su ma da mazaba ai ba ma mazhaba ba mazhaba ba dariƙa ba sahabi ba kai kaga abin da na gaya maka wallahi tallahi gaba ne baya abin su baya ita ce gaba ne abin da ka sani in za su yi maka ma'amala za su yi maka daidai da yadda suka ɗauke ka wawa ne ko jiya zagzakin na ci a zan amin ya zo ka bar shi caɓalɓala ruwan shi ya wanke ko'ina ya kame hannu a kan da ba ta hakin amin duk kyale shi ne duk kama bi shi duk kuyi sallar duk kama bi shi kuyi sallar ai ba ta shi bace sallar kaga kenan alwala wanke ko'ina ba alwala ba ne Ka ga rike hannu ga ba addini ba cewa amin to to ga ba addini ba abinda mutane ne ke yi a cikin addini ma ya wuce duk tunanin amin amin ya gajiya yi mana ya yali ya kasuwa ta ala taimaka madalla ai zo mutum ya zirgi a cikin shi'a ya daina addini ne gaba ɗaya ba zai ba amma duk yadda ka sana duk abin da ka san ka rike shi na addini to suna da aka san shi duk abin da ka sani masu kafa ma aliyu da faduma siyayya to shi ne suke cewa annabasi to kun ji fasara shi to shi ne sunan sunan sunan mu da ta gudu amma zan suka ce maka sunni subhanallah ai sun yi maka duk matsayin da ya kamata maka yadda ka san ka ce ma annabi muhammadu abdullahi ne ka san sunan da ya fi so kenan a ce mashi abdullahi wa rasuluhu ko to abin da shi so kenan to ka ji kama tuni kar ka tsaya kana kida ya canje da dan shi ake ma addini duk abin da ka san ana addini da shi to izan haka yake to sai ya mai da shaka idan ka yana karkata shi yana karkata shi daidai da zai kama ka shi ba ma su cimma manufarsu ba kai manta ne shi fa Allah bai ce ma duniya za ta tafi daidai ba sannan kuma dan kana mumini ba dole ne kuma ɗanka kai kanka ma ba shaɗi ne ba haka ƙare rayuwa cikin imani domin ana canza to in har haka ne to ina maganan matanka ko 'ya'yanka ko jikokin ko kuma ɗalibanka a makarantarka kai kanka ba ka ki don Allah wa ala kulli shay'in qadir ya baka aljanna ganin da mashi ne ya hana ka ganin da mashi ne ko ba shi da tashi ka ji abin da ke sa wannan halaka take zuwa wannan baka zaton ya fada ya fada yanzu kaga shi zaka zaton in ba dan shi abba da ba mutumin da bishi kirki ya mutumin kirki ne ɗari bisa kirki mai tsaye ya bisa addini shi a ce kawai ta gama lalata ba wanda zai yi mu'amalar ba